madalla barkan da dawa a cikin wannan shiri na wannan rayuwa inda muke tare da malama Khadija Muhammad Ɗayibo da take mana bayani akan abin da ya shafi ah, sanin ah, wato manufar zuwanka duniya da abubuwan da ya kamata ka kiyaye da kuma irin abubuwan da suke na alkhairai a cikin tafiyar da kuma abubuwan da suke akasin hakan idan ka yi wa kanka mai kyau ka ga mai kyau in ka yi in mara kyau ka gani dai ma yake cewa ba irin wadda a ce bace ba tuwo da ake tabi fadda farin tuwo ba yadda za bakatu kun ya kai Allah ya ba mu cewa lafiya wanda muna bayani yanzu an yi shigo bayani mafi daɗi wanda mutane suna son su ji wannan bayani dan masani hmm. muka je sashen sashen mu na talla to a sashen namu na talla ka san akwai ta goma shi da kamata mu bawa waɗanda suke tattare da mu na makaranta da aka buɗe sabuwa da malama ta buɗe sabuwa fil ya kamata mu gaya masu sauraro saboda su ma wannan arzikin hmm. su dandale shi ko domin sanin cikakken ilimi ilimin sanin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama da kuma alkhairan da ya zo da shi tare da sanin ingantaccen ilimin zamani ita Khadija Muhammad ɗaya ɗin ta buɗe wa yaranku 'yan shekaru uku makaranta ta musamman saboda yaran su masu amfana su kwankwada ko eh ba wai iyaye ne kaɗai kamar su kwankwada ba a je a yi muku lacca a yi muku samina a yi waye duka sai ta ce to yaran ma ya kamata su masu amfana mm. su amfana da abin da aka zo da shi ita mm. makarantar nan sunanta alfawa'id wato tarin fa'idoji da fa'idar ilimai da kuma fa'idar tarbiyya tun daga shekara uku har jami'a insha Allah kuma makarantar tana nan a tudun yola gate 4 wanda suke bangaren tudun yola kuma duk inda kake ma ka iya ka ɗanka tunda shi ilimi ne ake so a same shi nagartacce me ake cewa ai neman ilimi ko daga nan ina ne ba a zuwa neman ilimi duk inda kake so za ka je eh, kuma za ka iya samun alami ne ko ka zuwa ne Eh. <laughs> za ka iya eh, samun wannan lambar domin ka ƙara tuntuɓa ka ji yadda tsarin makarantar da harkokin suke akan lambar waya sufuli takwas ɗaya shida bakwai ɗaya tara bakwai biyar ɗaya biyar barin nana ta don akwai wadda bata ɗauko wayar ta ba kai ma na ga sai yanzu ka ɗauko biro takarda tunda za ka kai su kalil sufuli ah, takwas ɗaya shida bakwai ɗaya tara bakwai biyar ɗaya biyar amma dai malama ban eh, na san ba ta son ta magana amma dole sai na sa ta yi magana akan abin da ya shafi makarantar nan malama ki dan mana bayani cikin minti ɗaya akan abin da ya shafi wannan makaranta da na dage sai an sanar wa sauraro da ita to masha Allah to makaranta ce wadda insha Allah muke fatan Allah subhanahu ta'ala yi mana agaji akan mu tarbiyyantar da yaran mu akan kyakkyawar tarbiyya ta musulunci kuma sannan su san ilimin boko mai kyau wato su san Allah subhanahu ta'ala su san annabi alaihi salatu wasalam su san abin da ya kawo wato tamkar dai tambayar da ake a kabari ita za su zama cewar sun sani shine kuma dama shari'ar musulunci bayan wannan kuma su san boko mai kyau wanda idan suka hada shi da addini zai zama cewar ya yi wa addini hidima to fatan da muke a wurin Allah idan muka fara wannan tun a 'yan shekara ukun nan su ne farko ma'ana su ne product mu kenan hmm. na farko in suka tafi suka tafi fatan mu har zuwa jami'a ya zama jami'ar mata daban jami'ar maza daban kenan ba za mu ɗauki 'yan sama da su ba sai dai 'yan bayan su haka za mu yi ta tafiya da izinin allah da rahamar allah to Allah ya sa mu dace Allah mm. kuma ya datar da mu ya tabbatar da su kwankwadi ilimi da alkhairi ya shahi hibzul gulam sagira insha Allah to mm. malama kamar mm. littafi kamar rubutu akan dutse kamar rubutu akan dutse da rubutu akan ruwa eh da rubutu akan ruwa ah, ah. eh, jiri dire amma ki ba ba kamar bayan ya girma kai ta albai gaskiya ne eh, ai mun tada sai da <laughs> <laughs> to Allah ya sa mu dace malama bari mu dawo wannan rayuwa da muke ciki to masha Allah inda kike mana bayani mm, ina maganar mm. sunayen da Allah subhanahu wasu daga cikin sunayen da Allah subhanahu ta'ala ya ambaci aljanna dan mu gane girman sha'aninta dainaninta mm. subhanallahi maqadu sidiqin anan muka tsaya wato mazauni na gaskiya kun ga sabani na duniya sana Allah subhanahu ta'ala cikin sautin nahl aya ta 30 ya ambace ta da darul muttaqin wato gidan masu kiyaye bin Allah to wannan idan muka haɗa shi da ɗazu abin da na faɗa Allah ya ce fa ni'ima darul amili wato su madalla da sakamakon masu aiki su fa ajrul amilin madalla da sakamakon masu aiki nan kuma ya ce darul muttaqin wato aljanna gida ne na masu mai takawa a koda yaushe muna ji ana cewa da tsoron Allah al-khawf shine tsoro abin da ake nufi da attaqwa shine an ta'amal bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawaballa wato mutum ya bi Allah ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a ala nurin min Allah akan abin da ya saukar wa annabi alaihi salatu wasallam shine hasken tarju thawaballa mutum yana fatan ya sami milada wurin Allah yana mai ibada yana mai biyayya ga Allah kuma yana fatan lada bangare ɗaya na takawa raguwa bangaren shine wa an tatruka ma'asiyat iqaballah mutum ya bar saban Allah yana mai jin me akan abinda annabi alaihi salatu wasan ya kawo wato abinda annabi alaihi salatu ya hana shi yana mai jin tsoron azabar Allah duk wanda ya samu wannan to ya samu takawa almuttaqin kuma idan aka dinga faɗa falalarsu aka dinga faɗa falalar sai rai ya ƙare za a daina faɗa Allah ya yi musu alkhairi ya yi musu alkawari wa ya ji yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda ji tsoron Allah Allah zai sa dukkan al'amarin ka ya bashi ya fashi mafita ya arzurta shi ta inda bai sani ba wannan takaita kenan darul mutaqin to subhanallahi daga waɗannan sunaye za mu fahimci cewar Allah subhanahu ta'ala shi kadai ya san tanajin da yi wa aljanna shi kadai shi kadai ya san abin da ya tanada don haka a cikin sautin sajida yake cewa a aya ta sha bakwai a billahi mina shaitan jim ya ce fala ta alamu nafsun ma'u khafiya lahum min qurrati ayunin jaza'an bima kanu ya amalu wato ma'ana ba wani rai da zai san abin da aka ɓoye masa wato na faranta rai don sakamako game da abin da suka kasance suna aikatawa kun ga kenan aljanna ya aiki ce ba ran da zai san me aka ɓoye masa aka tanadar masa a aljanna annabi alaihi salatu wasallam yana cewa a cikin hadisar kudusi Allah yake cewa a'adattu li ibadiy salihin na yi wa bayina salihai tanadi me musu tanadi Allah ce ma la ainun ra'at abinda ido bai taba gani ba wato duk irin kalle-kallenka a duniya mm. in mutum ya zagaye duniyan nan bai taba ganin abin da yake cikin aljanna ba wala uzunin sami'at duk irin jin labaran ka da jin labaran abu da ake kwatankwacin can ake kowa in da magana a aljanna a duniya ma kake zo ka shiga wani gurin ko ka shiga wata area ka mm. tsaya kana galalolo ka tsaya da mm. baki kana kan nisa a Najeriya ma a Abuja mm. eh za ka so a ce ba Abuja ba dan akwai unguwar da zan kai <laughs> ka a biyar gari da yake Kano na akwai wata unguwar da zan kai ka ni kai na akwai wani gini da na tsaya na fi minti biyar ina kallon sa ga ta ina ya fara ta ina ya kare wanda bawan Allah ya gina ta ba mutum ne ya gina kansa wallahi eh. abin na bari Allah da kansa ya gina aljanna kin ce lokacin mu ya kusa kuma mun so mu malama tambaya akan ai sai ni mata gaskiya ina ga tsayawa tun a faɗin ta farko da take magana maza Allah sallallahu alaihi wa sallam sanarwa da sahabbai cewa mm, mm. kowa zai shiga aljanna sai mm. wanda ya ki mm-hmm. kuma mukan ji wasu mutane haka misali a gari sukan ce wai wai aljanna ta mai raboci shin kalmar aljanna ta mai raboci kenan ya zama kuskure ga mutanen da suke faɗa ko kuma akwai wata manufa da abin yake abin yake malam wato aljanna ta wanda Allah subhanahu wataala ya bashi rabu ne amma ta sanadiyar biyayya da yi wa Allah da ayyukan ne. Eh, to su ma'anarsu yawanci wato mutum yi abin da ya ga dama inda rabon ya shiga aljanna ba su ya wahal da kansa ba to amma malama duk da akwai ayar da ta ma mm. man mm. sha afal yumin wa man sha afal kafur mm. inna atina lil zalimin kenan wannan gabar ita ce ake magana ba rabon ake nufi ta wanda kawai ai wannan kamar karan tsaye ne aka faɗa mutum faman sha afal yumin wa man sha'a faman sha'a falyakfur wa man sha'a sai Allah ce mi ya tanadar wa azzalimai wata irin wuta a khata bihim siraduha ai sai ya musu wannan ishara wato malama dan dai a gurguje ba mu da lokaci a ta tambaya da na so in dan shigo da ita wadda mutane minti ita suke kalla abin da sai ka san akwai wani abu da aka ce kana cikin aiki mara kyau yawa kaga za iya eh, ka shiga aljanna mm. kuma kana aiki mai kyau to mutane sai suke galatsi da irin oh, wannan irin ko zasinge da suna aiki suna aiki mara kyau ayin Allah ya so ya gafarta maka dan ni akwai wanda ya taba irin haka a gaba na nan dan gyara masa sai dan ji ba daɗi ma mm. yake ganin cewa ai aljanna din da ya faɗa ai eh, ba ta wani bace ba ta Allah ce Allah ya so ya ga dama ko aiki kake bi zauna to kaga in har ka dogara da wannan ka rinka aikata mummunan abu dan kada tunanin cewa wai to mm. malama irin wannan dole sai an wannan hadisin wato abinda malamai suke ta magana akan sa saboda a fahimta duk mutumin da kaga ya taho ya taho yana aikin alkhairi hatta ma ya kunu baina huwa baina ha illa zira'un sai ya zama ciwo sai ya koma kuma aikin wuta to dama tintini akwai nifaka a cikin zuciyarsa dan Allah ran akwai nifaka Allah da ya sani sai ya bayyana da haka sai aka fadar da shi haka kuma duk mutumin da kai ta ganin irin ba daidai ba ba daidai ba sai daga ƙarshe kuma sai abu sai a reshe juye da mujiya sai ya koma aikin alkhairi to tun asali akwai alkhairi a cikin zuciyarsa shedan ne yake rinjayarsa ne yake rinjayarsa to dan haka karfin wannan alkhairin Allah ya ga alkhairin da yake cikin zuciyarsa dan haka kuma sai Allah subhanahu ta'ala ya bashi cikawa da wannan wannan ba karamin hatsari bane sai gobe insha malama gobe ma tattare mm. ma sauraro ai mana afuwa sakamakon wani shiri da za a dora sai dai a tara gobe abinda muka yi daidai Allah ya sa albarka wanda muka kuskure daga tuntuban harshe Allah ka gafarta ka tsare mu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 Muhammad Dayib da shi abokin tiritiri. Amina Ahmad Abbas. Har ma da Hamisu Musa Sidi. Wanda shi ya sada mu da ku Asma'un Kano da Jigawa na shirye shirin kamar yadda aka ji nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah mu huta lafiya sai gobe. Da maza kowa ya gyara.